ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين Haƙiƙa, a cikin sammai da ƙasai da kaɗaitakarsa ga muminai domin su ne suke ɗaukar izina da ayoyi